والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ينوى مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine majalisinmu na biyu na tafsirin bana a watan ramadan mai albarka da yake kulluwa duk shekara a birnin kaduna shekara ta dubu hudu 436 to kamar yadda muka saba dama a tafsirin muka fara ɗauko tambayoyi ne tambayoyin da ke hannu a yanzu kafin kuna hannun ku rubutu ku kuma aikukan wannan teburin akwai tambaya ta farko wato menene halaccin amfani da bankin madara kila ka ce me bankin madara kuma kasan rayuwa kullum tana tare da abuwa sababbi ne akwai wani abin da ake yin wai shi wato bankul halib milk bank to shi ne muka yi bincike ya yake ne sai aka ce a kasashen da suka ci gaba bai na kausai akan je asibitoci misali su ba da kuɗi ga matayen da suka ga dama kawo nononki sai ta tara nono nono ruwan nono na mata a tara a banki a wuri a tsabtace a gyare a tara su ko da an samu yara da iyayensu mata suka mutu ko kuma jeka suna da amma sun kasa shan nono saboda nonon ba shi da inganci sai su je wannan asibitocin su ba da kuɗi su sai wannan madarar wannan shine ainihin milk bank america suna yi kuma indonesia kasar musulma suna idan don har sun fara yada manufar kwanaki a abuja sai magana ta taso aka fara tattaunawa a cyclin ɗaliban ilimi to ni a lokacin na fara jin kalmar da aka sai muka ba zama bincike abinda yawanci muka sani shine ainihin blood bank haka ne bankin jini ka je a baka jini saboda mara lafiya ta wasu ma wanda suka ci gaba har ma spam bank bankin mani la ilaha illallah wai idan ma'aura biyu sun kasa samun haihuwa to da shi mijin da matar sai su je ga kwalabe nan na maniyin kattin banza mala an aji je su ɗauka a dasa mata ta haihu wannan zina ne saboda maniyin ya gangara zuwa mahaifar da bai halatta ce ba ɗina daga cikin cigaban zamani cigaban irin cigaba ne to tambayar mu dai menene hukuncin jarirai a basu wancan nono to da bayani bayani amsa tun da tambayar ta zo kafin na je ga tambaya ta biyu ta uku kila har ta biyar sannan mu je ga tafsirin yadda muka saba da muka koma kan fatawar babban malami muhammadu salihu al'uthaimin allah ji kan malam kai tsaye ce wannan madara in an ba yara an yi haram haramun ne dalili sai ce likhtilatil ummahat babban dalilin su kenan saboda ah baka san wannan yaro nonon wa ya sha ba akwai ikhtilat waccan ta zo a ba ruwansu kawai su abin da ake bukata an tabbatar da nonon mai tsafta ne kuma an bashi a hygienic condition khalas to haramun ne haka malam ya ce sai ke cewa sai dai idan nonon nan in na shano ne ko na dabbobi to ai ta yaya za ba ɗan adam nonon dabba kuma ya samu irin hankalin da ake bukata yana da wahala sadaka a takaice fatawar kenan haramun ne a je a karɓi irin nono a sha dalili saboda idan ka ɗauko yara marayu daga gidaje garuruwa daban-daban ka ba su nono akwai yiwuwar su girma wannan ya auri wannan kuma kai ka san wa akhawatukum min ar-radha'a in uwanku mata da kuka sha nono tare haramun ne ku aure su akwai yiwuwar a samu wannan matsala ko babu yiwuwar haka akwai kuma na biyu a cikin sahihul bukhari kitabul il ga hadithi ne imamul bukhari ya kulla babi babi dangane da mutumin da ya doguwar tafiya saboda mas'ala kwaya daya cikin sahihul bukhari kitabul ilm wani mutum ne yana zaune da matarsa shekaru aru aru wata tsohuwa ta ce to ai kai da kai da ita na ba ku nono na yara <laughs> na shayar da ku kuma sun hayayyafa malam mutumin nan ya bar maka sai madina ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga abin da ta ce kun san me annabi ya ce sai ce kaifa wa qad qil kaifa wa qad qila to ya za'i tunda an fada malamai suka ce ba a taba samun qila da aka tabbatar da ita ba sai wannan qila din in ba ka an hana qila wa qala ai amma na an tabbatar da ita kaifa wa qad qila ah, tunda dai an fada aje ka rabu da ita ashe kenan wadda aka hada ka kai da ita aka ba ku nono ta zama yar uwarka daga shan nono ita ce foster sister foster hood kenan to a dalilin wannan ribibi na nonon bankin nono za a fada cikin hadari da aka a takaici amsa dai haramun ne a musulunci ko su kasar inda suke yi na tabbata sun bi dokoki na musulunci an ce sai da suka kiyaye aka bi tsari a musulunci wannan ita ce amsa ta farko kan wannan masu Allah ya mun dace tambaya ta biyu tambaya ce ta zo menene hukuncin zakar dukiya ta kamfani bari mana dalla-dalla mutane hudu wani ya kawo hamsin nima na kawo haka rabin miliyan kenan ko wani ma ya kawo 750 wani ma ya kawo 1 miliyan naira miliyan ɗaya ta isa fi damar ta zaka kwarai kuwa to amma ka kalli kudin ana kiransa milkun mushtarak milk mushtarak collective possession ba na mutum ɗaya ba ne to babu akan wannan kudin bisa la'akari da yawansu domin daga cikin sharaɗin ba da zaka sai in mallakar ka ne kai abin da ka mallaka mai hannun jari bai kai a fidda masu zaka ba 250 ne haka shi ma wani inda za ku hada ne suka kai to ai ba wani ake la in ka ce dole sai an fidda zaka'a to shi kenan sai wani ce ya janye daga kamfanin zai tafi da miliyan ɗaya ne da na zai tafi da shi abin da ya saka kuma wannan kamfanin inda ɗaya zai faɗi ya mutu magada za su ce a ba su shi ɗin babansu a kenan babu zakka ciki sai idan wannan kuɗin mallakar ka ne wannan adadin da fata an fahimci wannan da kyau tambaya ta uku na faɗi wannan tambaya bara a gun tafsiri ina sake mujaddadawa maganar da kamfanonin waya ke yi na ranci kuɗi boro karanta sannan ka ba da kuɗi in suka tashi baka suna cewa ka wasa cirewa ta wannan riba ce sukan ce kudinka ya kare but you can borrow fata da wasu kan ce wai a ai babu riba ciki domin ai aiki suka yi maka ai sai muka ce wannan shubha ne ba dalili ba ne ai aiki suka yi maka ɗaya kenan ina so ku ji dalilinsu na biyu sun tallata maka ne ko kana so ba su matsa maka ba na uku ai riba ba ta kara kaina a nan tunda ba kuɗi bane. ne to in ga kai lon dalilai da suka bayar guda uku sai ga duk masu rauni ne da farko tukun in abu ya tabbata laifi ne to ko da wani ya tallata maka hungu karka ce aishe ce in yi ai ba dalili ba ne wani ya ce ka shiga wuta sai ka ce to ai cewa in shiga ina hankalinka yake in mutu ce gagiya ka sha a uzubillah tunda da ya bani ba tambaya ne ba wannan a takaice ba dalili ne cewa ainihin ai ba su matsa maka ba ne na biyu cewa aiki suka yi maka yanzu wane ne misali a kadpoli wannan unguwar wani mutum ya ba ka rancen kudi naira dubu goma a kadpoli mutumin yana zaune a barnawa ya ba ka rance na fatan gane in ya tashi zai zo karɓa shi sai ya ce sai ka ban naira dubu goma da ɗari biyar a musulunci haka ya halatta ya halatta sai ce da ka a saboda wahalar da na yi ta zuwa wurinka don haka dole ainihin biyan bashin ya samu ƙari wannan fa shi ne shi da suke faɗa amma inda za a yi wani shiri na musamman to bashin nan da zan baka sai na je makwabta na nemo wahalan nemo wannan ka bani ladan wahala daban bai shigo cikin bashin ba wannan ka iya saurarawa sau haka magana cewa ai kaza kaza shi ma dalili na biyu mai rauni ne ba za mu karbe shi ba cewa ai ba kuɗi ba ne a ah, yau menene to idan mutum ya ce da kai ka bani doya sanda biyu ta kano ni in baka doya sanda ɗaya ta Zariya, dalili saboda Zariya an fi noman doya fiye da kano doya doya ce idan ka yadda aka yi haka wannan ƙari ɗaya ɗin ka ci riba saboda haka ba dalili ba ne dole mu amince riba ne wannan na uku waɗannan mutane da yawa daga ciki sukan yi abin da yake ba daidai ba ka sa kuɗi su zaftare su kwashe ma kuɗi tsabar zalunci sai ka taimaka musu kan zaluncinsu ko na uku har ana faɗi allahu alam wai hatta akan kai ma wasu ko 'yan majalisa ne ma a ba su kyautan credit card kyauta kawai kyauta haka ɗin gaskiya ne ko ba gaskiya ba an dai faɗa in ya tabbata kamfanonin waya har suna ba wai 'yan majalisa Wannan na ganin haka bai kamata ya zama gaskiya ba ai masu dokoki ne to in ya tabbata haka na faruwa to sun bayar idan kar a yi dokoki a hana su zaluntar mutane da suke yi da kaga zalunci suke yi kenan to sai ka ce abinda suke yin nan babu komai ka ci gaba da taimaka musu kan zaluncin bayan Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu ila allazina zalamu lakum aya tana cikin suratu hudin Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku yadda ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku saboda haka amsa mafi kyau shine a nisanci wannan kawai ba daidai ba ne kuma za ka iske waɗannan kamfanonin kafin su fara aiki a ƙasar da kuke sai da suka bi duk dokokin ƙasa suka kiyaye amma kafin su fara ba da wannan bashi su karɓi ruwa sun tuntuɓi mai Allah ta'ala ce yau mai su ma so kenan mu ne muke taimaka musu maradin mu cije mu nuna muna da faƙafa sai mu kyale saboda haka wani abubuwa ne da ya kama dole mu ji su a yi bayani Allah kuma ya ƙara mana fahimta da kuma ainihin dacewa sai tambaya ta gaba ita kuma tambayar tana magana ne akan hadithin nan da ke cewa almutatawwi'u amiru nafsihi ko ba haka ba shi mutum mai tatawwi'i azumin nafila sarki ne na kanshi ya ga dama ya sha azumin in ya ga dama ya kammala tumalamai malamai sun kasu gida biyu akan wannan hadisin mai azumi in dai na nafila ne in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya cika akwai maza ba biyu amma ba wannan zan amsa ba zan aji wannan kila sai gobe Allah ya mu wanda zan amsa mace ce ta zo tana bacci sai ta kwanta akan jaririnta sai ta kashe shi ɗanta wanda take shayar da shi nono ɗan wata ɗaya saboda nauyin bacci ba ta sani ba sai ta kwanta a kan shi ya yi kukan har kafin ta ankara ya mutu yaron ta yi kisan kai? ta yi kisan kai? ta yi kisan kai mana za a kashe tato a saboda me ta yi kisan kai ko ba ta yi ba annafsu bin nafsu yawa sai mu ce a'a ba za kashe ta ba tunda ai babu wanda zai yadda a kwakwalwarsa za ta kashe din da ta haifa dole mu amince wani ana kiransa qatlul khata'i kisa na kure in ku haka ne to me ta za a ba da diya to ai ta ce mai karɓar kudin diya ɗin ai ta yafe dole sai ta yi azumi kwana nawa a yanke koko a haɗe to ta fara azumin kenan shahararren ne mutatabi'ain sai jinin haila ya zo mata kuma a shari'a shi wannan azumin dole sai an yi wata biyu consecutively a jere to jini ya zo mata to sai ma abota ilimi ke cewa a duk azumi na kafara da aka ce a yi wata biyu a jere in dai akwai uzuri ta fuska biyu uzuri irin na yanayin halitta da uzuri irin na shari'a dukkaninsu shari'a ne to dole a bar jerantawa din a yi wannan uzurin kuma sannan a ci gaba kamar an yi a jere ne domin ko da azumin ramadan ne da muka sani a jere ake yin su ai amma tafiya sai ta zo maka sannan ka sha ba wanda ke ce baka jeranta ba don haka in ta fara wannan azumi na kafara sai haila ta zo mata ta dakatar in ta dakatar in ta kare in ta yi guda goma ne sai ta kara sha ɗaya sha biyu har ta ƙare ina fata kun gane wannan kamar mutum ne yake ɗawafi a ka'aba ɗawafi fage nawa ne ba bakwai ba ne to kayi na farko kayi na biyu kayi na uku sai aka tada sallah kowa da ya san yanayin harami in ka tada sallah baka iya ɗawafi dole ka dakata to tun da uzuri ne dakatar da kai sai ka riƙe lissafinka kana round nawa ne da an ƙare sallah sai ka ɗora ba magana cewa za ka kuma sake daga farko waɗannan su ne tambayoyin da ke hannu a yanzu a ɗayar kamar da na mu kila sun Allah kai rai gobe Allah ya sa mu dace ya mana muwafaka ran makaranto mana aya ta arba'in da na jin bakwai ne ko to bismillah wa ma nuri min ayatin illa hiya akbar min

Illahi akbar min إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم zuhruf, aya mai lamba arba'in da takwas. Allah na bayani kan yanayi irin na kafirai taurin kansu da girman kansu yace babu wani abu da muke nuna musu na aya kafiran nan ba mu taɓa nuna musu wata aya ba face wadda muka nuna musu hiya akbaru min uktiha ta fit wadda ta wuce girma na'am mu nuna musu aya daga baya wata aya ta zo wadda ta biyo baya ta fi ta farkon girma wai don su la'akartu su astu wa akhadnahum bil azab muka kuma kama su da azaba la'allahum yarji'un da fata za su koma zuwa ga Allah su saduda to kalmar <clears throat> wato ainihin aya a ƙur'ani aya aya takan zo a ma'ana guda shida kuma irin wannan yana da matukar muhimmanci kasanto ayar da aka ambata wace ce nan ya ce wa ma min ayatin illahi hiya akbaru min ukhtiha wace ayar ake nufi out of guda shida da ake nufi al'imamu dama gani ya koro su a cikin littafinsa alwujuhu wannan za'ir kaga da farko dai aya takan zo a ƙor'ani amma tana nufin alama ne kawai alama an gane ko aya kan zo a ƙor'ani ana nufin kuma ayoyi na ƙor'ani ma'ana ta nawa kenan aya kan zo a ƙor'ani amma ana nufin mu'jiza aya kan zo a ƙur'ani ana nufin ainihin abin izina abin lura aya kan zo a ƙur'ani ana nufin littafin kansa ƙur'ani aya kan zo a ƙur'ani a mataki na shida ana nufin al'amuru wannan hayu ina zan tambaye ku wannan ayar da muka ji wa ma min aya wacce cikin shirin na ake nufi ka bi su daki daki farko dai aya ƙur'ani kan zo tana nufin alama da fata an gane ko misali Allah ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum min ayati an khalaqa lakum kaga nan Allah ya ce Ayako, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ha zuwa ƙarshe aya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa waccan ayar ba ita ce nan ba domin ka tashi tafsiri kowace kalma ka kai ta unguwar da ta kamata karkai cakuɗe nan malamai suka ce aya ai alamati wujudihi ta'ala cewa Allah fana nan ka kalli ayarsa shi yasa ya ce wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid cikin komai da ka sani akwai alamar da ke nuna cewa kaifa Allah ɗaya ne so kaga aya anan <clears throat> ba ita ce ba ayar da muka ji a suratul zukhruf aya mai lamba 48 zan zo gaban da da kun za ku ce ok to ita ce wannan na biyu har wayo dai aya ƙarƙashin dai alama takan zo a matsayin babban wuri kamar signboard kamar inda Allah ya yi magana game da mutane wasu daga cikin kafirai a cikin sautu shu'ara aya mai lamba 128 a tabnuna a tabanna bi kulli ri'in ayatan kaga aya ce Allah ya ce yau kwarin ga gini bi kulli ri'in ayatan ta'abathun wa tattakhidun to kaga nan Allah ta'ala sai ce atafnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abathun yau kwarin ga gina aya sai malamai suka ce aya anan ana nufin alama mutanen annabi lut su suka fara gina ainihin abinda zaka ce stadia a yau ko stadium shine aya ana wurin da ka gani alama ce ta wurin wasa to ka ganin aya ta zo amma ana nufin kawai alama ce farko dai alamar samuwar Allah wannan kuma alama na gun wasa wuri na biyu aya a ƙur'ani kan zo amma tana nufin mu'jiza ne a tana nufin ayin ƙur'ani mai girma ayin ƙur'ani mai girma misali za ka samu wannan a cikin sura ta uku aya ta bakwai هو الذي أنزل عليك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب خلاص كأنا آية الله تأتي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابها كأنا آية تي suka ce aya anan ana nufin ayoyin Qur'ani ayan ƙur'ani akwai wanda da ka gansu ba sa bukatar fasara ta biyu misali qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne wannan ai ba sai ka dogo tafiya ba amma Allah yana sama sai ka ce to kamar ya tare da yake a fili ne amma yana iya dukan kwakwalwa wanda bai karanta bai kwankwada daga wato ruwan sunna ba a takaice aya kan zo ana nufin quranic verses kamar da muka ji anan aya kan zo a ma'ana ta uku ana nufin mu'jiza amma Allah ya kira ta aya to la Allah mun zo kan wannan gabaɗin ke don ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha mu'jiza Allah ta'ala yake nufi nan inda aya kan zo a matsayin mu'jiza Allah ya ce ma ja'ahum Musa bime ma ja'ahum

فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما صمينا lokacin da annabi Musa ya je musu da ayoyinmu ai mu'jiza ake nufi sanda in ya saki ta zama mai maciji kaga aya ce in ya sa hannu anan hannu ya dinga haske kaga aya ne ba aya Qur'ani ke nufi ba to nan muka zo kan daidai wannan da kuma surar da muke kai Allah ya ce ba mu taɓa nuna musu wata ayi mu'ujiza ba face wadda ta zo ta wuce ta farko amma suka kafirce hikimar wannan kamar da na faɗa kowace kalma ka san inda za ka kai ta tunda mun koro bari mu karkare su gaba ɗaya daga ciki akwai Allah ya faɗa ƙarƙashin inda aya Allah ke nufin mu'jiza a cikin suratul qamar aya ta biyu wa in yarau ayatan wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in yarau ayatan yu'ridu wa sura mai lamba 54 aya ta biyu idan suka ga aya ana nufin mu'jiza ne kaji inda aya aya aya ta zo amma amano daban-daban taraftun har na baku misali jiya ko na ce ko da hausa ne za ka faɗi kalma amma ko abin da ake nufi kun tuna mai na ce na ba shi shawara ya nemo maganin shawara ai duk shawara shawara ce amma shawara farko kana nufin nasiha ne ta biyu kuma ciwo kake nufi amma rubutun ɗaya haruffan ɗaya ma'anonin fa I told my close friend to close the door close close manansu daban-daban raftun wannan ya kama da jinas kalmomi ne harufan ɗaya ne amma manansu daban saboda haka nan <clears throat> wannan ke sannan kuma aya kan zo a ƙor'ani amma ana nufin abin lura abin izina abin da ya kamata mutum ya saduda kamar ina kenan Allah ta'ala yana faɗa game da annabi Isa wali na ja'alahu mai? wali na ja'alahu akwai irinta kuma cikin maryam Allah ya ce dan mu sanya shi aya ma'ana abin lura abin lura abin izina shi annabi isa ɗan maryam aya kan zo a ƙur'ani amma ana nufin ƙur'ani shi da kansa misali ya sama ayatun layi tutla ya sama ayatun layi tutla alaikun warusin mustakbiran ka'an lam yasma'aha ka'an lam yasma'aha fabashiru bi azabin alim ya sama mustakbiran ka'an lam yasma'aha a cikin suratul jafiyat aya mai lamba takwas yana ji ayin Allah ana karanta malamai suka ce ƙur'ani ake ne yana ji ana karatun ƙur'ani sai juya kai irin wannan ma akwai misali alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha suratul mu'minun aya 105 Allah na gaya ma 'yan wuta alamta kun ayati alaikum fa kuntum biha tukadhibun rabbana ayoyin ana karanta muku ƙur'ani ake nufi kaga aya aya aya aya sannan kuma daga ƙarshe kashi na shida aya kan zo a ƙur'ani amma ana nufin umarni da hani misali za ka samu cikin baƙara aya mai lamba 187 كذلك يبين الله hagani haka Allah ke bayanin ayoyinsa malami suka ce umarninsa da hani to wannan kamar da na gaya mana yana da matukar muhimmanci a ilmi tafsir saboda kowace kalma ka san mahallinta da kuma ainihin gidanta to mu sake koma وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها bamu taɓa zuwa musu da wata aya mun nuna musu mujiza kenan ko abin lura face ta fi wadda ta gabata girma wa akhadnahum bil azab muka damke muka kama su kamun ubangiji ba kyau wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al Allah ce waka zalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura zalima inna akhdahu alimun shadid suratu hud haka damkar ubangijinka take in ya damki kafiri ko munafiki ko mai sako da ya ki tuba lokacin da Allah ya kama shi to sa mai tsanani ne Allah karka kama mu ya rabbal alamin ka ba mu ikon kiyayewa araftum saboda haka mun kama su da azaba la'allahum yarji'un ay ila huda ko za su koma ko mutum ne in ya gamu da musiba ya kamata ya saduda ka dauki annobar da muka samu kanmu ciki in ka kamanta musifar ta tsine da abin da ya faru na boko haram sai ka ga wancan shafan mai kawai akai Allah duk wanda ya san abin da ya faru ta tsine a kano da gombe 1980 da abin da ya faru sai ka ce ya salam hadhihi akbaru min tilk masifar ta kai musiba daga ciki koma sadu da mu koma cikin taitayin mu Allah ka aje mana fitina Allah ka jikan waɗanda suka mutu ya rabbal alamin ka kuma kare mu gaba daya wa qalu ka karanta ko wa qalu ya ayyuhas sahir sai kafirai suka ce da annabin Allah na wannan zamanin annabi musa kenan ya kai mai sihiri kajifa udu'u lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka ubangijinka ok ba ubangijinku bane ku sun kira shi a sahiru to imamu tabari sai ce lajikan malan su a wurin su almu'allim sahir al kalma ba wata zagi ne. Hmm, su suna ganin sun kai kololuwa wajen yaba masa suka ce ya kai mai sihiri ka roƙa mana ubangijinka bima hida indak saboda alkawarin da ya ɗaukar maka cewa wanda ya imani za a kyale shi innana la dun mu dai kan mun gane mun shirya mun saduda to amma da suka yi wannan Allah ya yi musu sun saduda din sun tuba din mu karanta aya ta gaba falamma كشفنا anhumul azaba idahum هم ينكفون فلما a lokacin da muka yaye musu azaba sai gashi an waye gari kuma yankufun suna karya alkawari daga cikin abin da yake ba shi da kyau a rayuwar musulmi saba alkawari da karyawa amma akwai alkawarin da ake so ka karya shi wanne ne akwai alkawari da ake so karka aiwatar da shi wanne ne ƙwarai da gaske in ya ce ya yi alkawari zai saba Allah to ya haƙuri kaka saba da yi su tuki fare don za ka halakanka da kanka ne kawai alkawari ko ba wannan ba akwai tsakaninka da mutane kuma abinda ka alkawarta sai ga fi ƙarfinka ƙaddara ka ce to na buɗe kamfani duk ma'aikaci zan ba shi dubu ɗari duk wata kyansa ka ce insha Allah to baka faɗa ba kuma abinda za ka ba ma'aikatan ne ya danganta ga abinda kamfanin ke samu ne wata-wata to babu kuma da gaske ba yaudara kake so kai misali ba kana so ka tallata kayanka ba ne to mafita sai ka ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika illa min an insha Allah gadan illa insha Allah sai ka ce sai ka tsira a wurin to karkashin wannan akwai masu yi ma yara nakthul wa'd ɗanka na kuka sai ka ce yi haƙuri zan sayo maka keke na dawo to fa ya shiga cikin tunaninsa wallahi da yawa iyaye suna lalata tarbiyya a alkawarin da suke mai yaya basa cikawa zan sai maka balun zan sai maka halawa ya rike da ka dawo zai ce baba halawa ta kai kuma sai ka fara fada kaka damini da Allah to ka yi zalunci ta fuska biyu baka cika alkawari ba kuma ka kyare shi kila ma hada doka saboda wane ne cika alkawarin wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula to kaga nan da suke suke alkawari za su tuba me ya faru sai Allah ce idahum yankuthun sai ga su kuma suna wara alkawarin da suka yi jagoransu shugabansu sai ya ce shine fir'aun Allah ta'ala ce ne ونادى فرعون في قومه نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الآن تدين تحتي sai fir'auna ya yi kowa yana mai girman kai yace ya ku mutane na ba ni ke da mulkin misra ba kalli magana alaisa li mulku misra wa hadhihi ya faɗa abu biyu jama'a ba ku san wane ne ni ba in ji fir'auna ba ni ke da mulki ba da aka suka ce mulki kan sa mutum ya yi maye abubuwa uku sukan sa maye in ji masu magana amma maye ɗaya yakan sa mutum ya sadu da ya daddara mulki kan sa mutum ya fita daga cin hayyacinsa idanu ya rufe yanzu kuna ji abin da ke fara dai abu jumbura a burundi wani shugaba sunan mana da wahalan fada dole sai ya tazarce third time me zafi ne me yi zafi sai kai mulki an yi yakin basasa a burundi da rwanda 1994 an kashe mutane bila adadin an zauna an yi yarjejeniya cewa tsarin mulki na burundi bai ba da dama mutum ya yi zango fiye da biyu ba amma ce samsu ya yi ɗazu za ka ce to an yi juyin mulki inda zai ce na haƙura sai a zauna lafiya wace irin zuciya ce kai kaɗai don ka yi mulki in yi so kowa ya mutu wannan ya yi kama da dabbanci ko? to mulki kira to wannan mulkin irinsa ne ya sa fir'auna ya ɗagawa alaisa li misir ba ni ke da mulkin misra ba to amma wa da mulki allah ne ke da mulki don ya ce kulillahumma mai kulillahumma malikan mulki tu'til Allah ya ce shi ke da mulki a cikin wannan sura ta uku aya mai lamba 26 qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman tasha la ilaha illallah gaya musu Allah kai ne mamallakin mulki kana ba da mulki ga wanda ka so ka kuma kwace daga wanda kake so yanzu ko shugaba masu kwashe ba haya aka baka sai ka ringa jin kai fa wani abu da shi ka ce kai ne shugaba shugaban masu kwashe ba haya sai ka ringa jin wata izza ka wani na ce kai gwamna ne shugaban kasa sai ka ringa jin abun nan to amma mulki ba laifi bane a neme shi inda da zimmar alkhairi ne na jin na yi bayani a nan majalisin yadda mulki ya kasu har gida nawa wajen gida biyar siyasa gida ɗai har biyar tuba wannan ne mahallin ba fir'auna da ya yi ƙafafa da mulki yana son ya yi amfani da matsayinsa don ya tabbatar da allantakarsa wai ba ni ke da mulkin misra ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun sannan ga kogi ga korama na gudana karkashina ina nufin wani kogi ne kogin nil da nile kogin nil idan ka je misra wannan kogin ya bi har sudan har ethiopia ina tsammani wannan kogin yana daga cikin manya-manyan kogi-kogi guda bakwai a duniya da aka ce suna da abin da ake kira tributaries mana sukan zidda ruwansu a babban kogi kamar kogin naija ne da irin su mississippi a america da irin su hong da irin su mekong Ta wannan kogin jigon arziki ne na misra a kansa aka yi rigima lokacin gina suez canal jamal abdul nasir misali Ta wannan kogin ne fir'auna ya ce ai kogin nan karkashi na yake gudana amma ai ba kai ka halici kogin ba ai ne sheikh abdulhamid kish allah ji kansa ya ce mutumin nan ya yi alfahari da cewa kogi na gudana na sai allah ya kashe shi ya gudanar da kuma kogin a saman shi <laughs> ka gani ko domin lokacin da ainihin adrakahul gharaqu hatta idan adrakahul ka gani fa fir'auna lokacin da adrakahu al ya yaga lalle lalle ruwa ce shi ruwan da yace karkashi na fa yake gudana sai Allah ya gudanar da shi kuma a saman shi ai da sai ka ce haba kogi kai da nace kana kasa ya zaka min haka ashe mulki na Allah ne sai Allah ya gudanar a kasa musulmi a lokaci yake cewa na yi imani aka ce al'ana wa kada asai ta kablo kunta minal almufsid yanzu ba zai yi ba saboda ka yi kafafa da abu biyu shi ke da mulkin mistara kuma komai sa ne so karka taba tunanin mata ka yayan yayanka da sauransu look bayan allah ne su ma ka tafiyar da su daidai yayin da allah ta'ala ya ce dan suna da haƙƙi kisa karkashin wannan nakan tausaya ma magana kita da magana na sha faɗi na faɗa a tafsirin ma bara kaga mutane sun soyo kwai na zabe sun ba kaji su kyankyashe musu wannan zalunci ne zalunci ne don kana ganin kaza tana ka an tallabi halakta ha da kwan zabe wannan misali ne kana iya bada misalai da yawa da kwanzabi da na kaza wanne fi taushi wanne fi karfi to don mai za ka ɗauko kwanzabi ka kamar dutse ka ba kaza ta maka hace kana zaluntatta ka dubi kirjinta duk sai gashin ya tayi wallahi da tana da da Allah ya labe ka taimake da Allah ka raba da tana da bakin magana dalilin ka aina wani kai ka yi ta shi ma zalunci ne ko ka iske mutane su su su ɗaura kaji a suru kun san suru ko? ba ku san suru ba? ya jama'a irin wannan abu mai kama da wato mai zan kira shi ne kwando irin na kaba masu sai da kaji su ga sun ɗaura a bayan babur kaga kawunan kajin a ƙasa ta wannan shi ne suru abin tausayi nan wata za ta mutu dalilinsa kawai iya ta hati ƙarƙashi na ne ba daidai ba ne ko ka iske a loda wa mota 911 roka kayan shanu zuwa lagos wata saniyar wuyanta na kan bodi wala haka za ta mutu saboda suffocation babu iska babu tausayi su ma halittun allah ne annabi muhammad ya gana na aisha wata ran akan ainihin taguwa ya ce rifkan ya aisha ke ki yi tausayi fa so karka ila akari da ainawa ne kaga abu ko ka ne sai ka sarrafa shi da allah ya ce babur ɗinka kai ka mallaka amma ba a yadda ka sarrafa shi sai da allah ya ce karka ce mota ta tawace inda nake so a'a dole ka sarrafa mota da allah ta'ala ce ba za ka ɗauki giya ba ciki tun da kai musulmi ne ba za ka ɗauki ka ce yana wani e eh, ta ka ce amma ka yi tasarrufi da shi yadda Allah ta'ala ya ce ma kama sai kwace to fir'auna sai ya ma Allah butulci bai gode ma ni'ima ba sai yake son ya tabbatar da matsayinsa na allantaka ta hanyar abu biyu shi ke da mulki kuma ruwa na ƙarƙashinsa ba ma wannan ba fa sai taɓa annabin Allah ma ya zage shi aya ta gaba am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yudhi kajifa am ana khairun min hadha huwa mahin yo ba kwa gani na fi wannan wulakantaccen daraja mahin ba kwa ganin ana khairun na fi alkhairi na fi mutunci na fi daraja min hadha huwa mahinun haka kira annabi Musa daga wannan din da yake wulakantacce ne saboda Musa ba shi da kuɗi ko ba shi da mulki ka kalli annabin Allah ka ce min hadha huwa mahinun baka ganin ina da mulkin Misra ba akwai ruwa kashi na ba ɗaya kenan ba kwa ganin na fi wannan wulakantaccen sai ya ƙara wai wala ya kadu yubin in ya tashi magana ma ba shi da azanci saboda annabi musa allah ya ƙara masa yana da mai in ina harshen mai kan ɗaure shi yasa ce wa uqdatan uku datan ga lokacin da Allah ya aike shi sai ce wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya ubangiji harshe na kan daure in kasa bayyana abin da nake so yanzu idan ka kalli mutum mai ina ya yake ne ina hawa hawa ce wani wallahi kafin magana sai kuka dikir da dikir harshen malam ya daure Allahu akbar ciwo ne to an ce annabi Musa gashi manzon Allah ne fa amma sai Allah ya jarbe shi da irin wannan to shine fir'auna ya samu abun surutu wala ya kadi yubin magana ma bai iya to amma ina so ku sani fir'auna ya tuhumi annabi Isa annabi Musa da wata magana wa inni la adhunnuka ya Musa yake mahallin shahikin sai ce da annabi musa inni a la azunnuka ya musa mashura musa ina ganin kai fa sihirtacce ne amma sihiri ko ya tuhume shi da sihiri shi musa sai ce da shi ne قال ma daidai gabar da nake nema a wurin wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura da da allo sai ku ga bambancin kalmomi mashura masbura ka sai ce kai kuwa ina ganin ka halakakke ne shine masbura la tad'u lim thubur wahida ud'u thuburan kathira to da wannan aka ce da shi sihirtacce ne ai sihiri ake masa <laughs> ba kan yana so bane da wanda aka ce ba jahanname ne fa halakakke wanne fi muni to kaga wanda ka ce da shi wala ya kadi yubin to yayi bayanin anan ya ba shi amsa da ta dace to amma malamai suna cewa da mai rai ka kira da ya amsa amma kana kiran gawa ne wai laqad asma'ta launa dai ta hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaat walakin kunta tanfukhu fi ramadi wai da me rai kira da ya amsa amma kana ta kiran gawa da wuta ka hura da ta kama amma kana hura toka sai ta buɗe ma fuska subhanallahi alazim lokaci yayi ne jamil wannan abin da fir'auna yayi kenan har da annabi Musa wai allazi huwa mahinun kuma wala ya kadu yubin ba ma wannan kadai ba sai sake faɗin wata magana mai muni ita ma a aya mai lamba 53 ya ce ne فلولا ألقي عليه حفرة فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين daga nan kuma sai sai kawo wai shawara yake bayarwa Falawla. in dai musa nan annabi ne to me zai hana shi ne falawla? Falawla. me zai hana ulqiya alai asr min zahabin a turo masa daga samaniya warwaro warwaro irin na zinari ya kuma materialism ya ɗauka abin dukiya ne a turo masa da kayan ado mana aswira warwaro irin na zinari in wannan bai yi ba auja a ma'ahul mala'ikatu muktarinin ko kuma ainihin mala'iku su zo tare da shi da zaren yau a ce eh wallahi gaskiya kake to kaga wannan rashin hankali ne ai abinda Allah ya so shi zai yi bayan da kake so bane to haka fir'au ne wannan magana sai Allah ta'ala ya yanke hukunci kan abin da ya ce mai فَسَقَى فَقَامَهُمْ فَعَقَاهُمْ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين fastakhaffa qaumahu da larabci ina ɗaliban arabiya fastakhaffa wani irin fili ne mazidi ne ko mujarradi ne mazidi ne da kyau mazidi harufa nawa harufa dame dame dame ta jamil to ina matun burburinsa eh, a matun burburi kasan akwai fi'ili matun burburi akwai fi'ili ƙararre malaman sarfu sun ce matun burburi shine almujarrad mujarradi kuma iri biyu ne akwai matun burburi maukunci da matun burburi mahudunci kaga idan ka ce haffa matun burburi ne ita amma a ka'idan ma dole ne ya zamanto harafi uku ne to ina harafin ke, sai ka ce cikin shadda khaf jamil mudaf to kenan idan ka ce nasara yansuru daraba yadribu ma tumburburai ne ko to nan ashe fastakhaffa daga istakhaffa ne asali kuma daga khaffa ne kenan ashe mazidi ne araftum fastakhaffa qaumahu wannan fata mece ce na'am ba isna bace suna kenta ainihin ta aqibiyya yani aqiba a ƙarshen wannan sai yayi wasa da hankalin mutanen shine fastakhaffa yayi wasa da hankalin mutanensa ya rena musu tunani fa sai suka bi shi ka duba ya rena hankalinsu domin ba raina hankali ba ka ce kake da mulkin misir ruwa ƙarƙashinka ne na'am ka ce musa wulakantacce ne wai ba mai iya magana ba a jeho masa kaza kaza sai allah ta'ala ce fasta haffa qaumahu fa ya rena musu hankali kuma suka bi shi sai gaba da allah ya musu hukunci innahum kano qauman mai fasiqin mutane ne fasikai kalmar alfasik suka ce fasiku sifa ce mushabbiha ko mushabbaha daga menene daga fasaka akwai inda Allah ce fa fasaka wa muhalli shahid a wurin inda Allah ta'ala yake cewa fafasaka an amri rabbihi afatattakhiduna wa dhurriyyatahu awliya min dunihim lakadu bisa lidhalimina badala suratul kahf fafasaka sai shedan ya fita daga bin Allah wato al-fusuq al-khuruj min at-ta'a in kace mutum fasiki wato wanda yayi baran da hanyar ubangiji Allah ka tsire mu tunan sai Allah ya kira mutanen fir'auna da shi kansa ya ce innahum kanu qauman fasiqin lalle sun kasance mutane ne fasikai masu yi wa Allah tawaye masu juya masa baya inda alwakt to istamir falamma asafna جعلناه فجعلناهم سلفا ومثلا للعالمين الله أكبر الله يقول فلما آسفونا انتقمنا منكم كليك لفظ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سبحان الله Falan ma a lokacin da asafuna suka bakanta mana kalli ƙur'ani ma'ana Allah ya ce lokacin da suka yi abin da ba masan shi asafuna shi kenan in taƙamna minhum sai muka yi musu azaba shi ne al'intiƙam yana daga ci suna ubangiji almuntaƙimu. in ka tashi roƙon Allah karka ce ya almuntaqim a'a saboda ai ba abin da kake nema kenan ba da ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha ku shi da sunayensa sai suka ce to sai ka dubi na'am sai ka dubi sunan da ya fassara bukatarka misali kana neman rama sai ka ce ya muntaqim irhamni la azabar kake so to sai da ka ce ya rahman rahamni ko kuwa Allah shine alqabidu mai damkewa ya hana arziki Allah karka hamana kai kuma kana son arziki sai ka ce ya qabidu urzuqni la Sunan sani of course amma suna bai fasara bukatarka ba dole sai ka samu fiqhu suna ya dace da bukata abinda nake cewa anan Allah baraka wa ta'ala sai ce falon a asafu nan min minhum da suka yi mana ba daidai ba suka bakanta mana rai ma'anar maganin kenan ma'ana suka yi abin da Allah baya so sai muka cafke su me aka yi musu fa aghraqnahum ajma'in shi wannan shine fassaran fanta gamna minhum kenan muka yi musu azaba an baka a dunkule translated sai muka halakar da su a ruwa ga ai magana ta kai magana zurfin ruwan da Allah ka je ka tambayi masana ilimin teku oceanographers ka tambaye su teku daga filinta daga saman fuskar kogin zuwa can kasan kasan kilomita na wani ta kafa aka dulmiyar da su halittun da ke cikin teku masu hadari suna da yawa har ma an ce halittar teku ta fi ta kan tudu yawa haka ne to sai Allah ta'ala sai muka dulmuyar da su muka halakar da su faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin sai muka mayar da su susuwa hum lamirin waye hum madalla da shi da mutanensa ko sai muka mayar da su salafan ashe in kace salaf me yasa muke so mu ce mu ahlus salaf ne da haka malamai kace akwai as-salaf as-salih akwai kuma as-salaf talih ba da sa a talih salaf na banza fir'auna min as-salaf abokan da umar min as-salaf as-salih sun aka ce ka kasance kamar salaf eh as-salaf as-salih dole sai ka bambance domin gashi ne yana cewa faja'alnahum salafan sai muka mai da su salaf marigaya wa mathalan ababan izina lil akhirin ga yan baya kowa ya ga abin da ya faru game da fir'auna zai mamaki ka san hama ana yawo da hotonsa ko an ce shi ne ko buga hoton ba don shi kamar kyanwa a bushe shi ne allahu alam amma kila idan ka je masar yi kokari ka je ziyara in kana so in ka je egypt kana daukan taxi ka je hatta gidan tarihi a nuna maka hoton wani gashi nan kamar kyanwa an ce fir'auna da ka gani sai ka tsorata ma amma tambayar ita ce shi ne shin akwai teknolojin da har za iya barin gangar jiki ba ta rube ba haka shekaru na kwankwan bilo masu yawa allahu alam ana ta dube tsakanin malaman ce ba shi ba ne ko ma menene dai allah ya halaka fir'auna don ya halaka kan shi. dan wuta ne ja'iri ne fasike ne abin lura ne duk wanda ka ce da shi kai fir'auna ne sai ji ka zage shi haka ne a shi ka ga zamanto misali duk mutum kace masa fir'auna ko aka ce ana mulkin fir'aunanci to baban arziki bane barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa jama'ana wa iyyakum ala fahmihi hasbunallahu Allah ya samu dace mana muwafaqa ya kuma karɓi ayyukan mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa kurakuran mu Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh